manuniya. ina gaya miki buhun masara da kike sayan dubu ashirin da ɗaya yanzu ya koma dubu goma sha biyu idan kina da cash in ma sababbin kuɗi ne kasa da haka. ra'ayinmu lalle ne najeriya saci kuɗi ga 'yan najeriya ba zan zo mutum ya ajiye kuɗinsa kuma wanda ya ci abincin ma ya kasa samu wannan ban mai da wannan ba. halin kuncin kuntatawa talakawa saboda canjin kuɗi da kuma matakin da masar jan tare najeriya ta ce ta ɗauka kenan saboda ta ce lamarin fa ya riga ya yi muni tuni ma dai maganar canjin ta kawo caccakar cikin gida a jam'iyyar apc da aka ji an zira zaren zargin da ya kawo rudani shiri ne wasu a fadin shugaban kasa suka fito da shi domin suna da shugaban kasansu da suke so ya gaji Buhari muka ce bamu yadda ba. Gwamnonin nan da su aka sai kur'un masu kada zabe aka zo kuma ana ganin Najeriya ma ta sayarwa ce wadda duk wanda ya mulki Najeriya bai taɓa yinta da kuɗinsa ba kowaye. Game da hukuncin kotun kolin tare Najeriya ta karɓe tikitin taka takar masajjan tare Najeriya daga hannun Bashir Macina kuwa hukuncin ne ya sabawa abin da masana shari'a suka ce shi suka yi tsammani. Ba mu san madogara da babban kotun ɗaukaka ƙara ta amfani da shi ta tabbatar cewa Ahmed Lawal shine dan takara ba tunda baya cikin waɗanda suka yi wancan takara kuma wancan dan takaran bai yi murabus ba kuma bai mutu ba waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin miliyon da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zamewa masu sauraren shi tsani. Shiri na ɗari da hudu cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa masu sauraro yadda za a yi su zaɓi jajirtattun shugabanni. Mai yiwa jajircewa kuma amma akan maganar sauyin kuɗi a Najeriya ce ta sa wasu 'yan ƙasa ke ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na da rauni. Ko da yake kuma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Comrade Hassan Sardauna ya ce sauyin kuɗin kawai ya bar talaka ne na ta faman shan duka dama da hauni. Mun tattauna akan matsaloli da mutane da wahalhalun da suke ciki. Hmm. Ina gaya miki buhun masara da kike sayan dubu ashirin da ɗaya yanzu ya koma dubu goma sha biyu idan kina da cash. In eh, ma sababbin kuɗi ne kasa da haka. Idan ko transfer ne wani tsoho ya ce lalacewarsa bai kai haka ba don ba hauka ya same shi ba. To ni na ga wani ma ya yi rubutu. Ya ce shi da bayi da ko sisi ya je ya shiga layi da safe yanzu ya tashi rana ta faɗi da naira dubu goma sha biyu. Kama layi yake iya tsaya hajiya shamsiya. Idan ka zo sai ya ce ai hajji ya zo don kin ya san bai san ki sha rana mm. amma dubu ɗaya ko ɗaya ɗari biyar zaki bada a haka a haka kan wuni ta ƙare sai ya sha biyu ya ce to ya fara samun jari shi kuma wancan mai cin riba nan ka bada naira dubu goma amma ba za a baka ba sai ka bada naira dubu biyu a jihar Edo an nuna wani sun je sun zuba kuɗi a cikin ATM ɗin kuma da ledoji to ga min yadda za a yi a kirga kuɗin ledoji shi kuma akwai manajan da aka kama a garin nan da wajen miliyan 28 wani ma miliyan biyu da wani abu sun ki su ba mutane saboda haka abin da. kullum muke addu'a Allah ya raba yaro da yari. Sai dai kuma duk da wannan matsin matsatsin da aka samu na sauyin kuɗi a Najeriya shugaban kwamitin majalisar dijjan tare Najeriya karkokin zaɓe sanata Kabir Ibrahim Gaya ya gaya wa manema labaru cewa hukumar zaɓe fa ta riga ta shirya zaben da ke tafa ta kowane fanni. Hukumar zaɓe a shirye take za ta iya zaben nan kuma ta tanadi abubuwan da za ta yi dan a ga zaben nan an yi maganar tsaro misali suna can mai yayi wahala sun je sun gai shugabannin NNPC sun magana da su ta za samu mana za su shiga su zaɓe. Ganiran nan ta zama na matsala a Najeriya ta ki samuwa. Suna ta nan tutuwa za su biya ma'aikatan su ma sun je NNP eh, Central Bank sun tambaye su ya za su ba su kuɗi za su je sa. Duk da hanyar za ga an yi zaɓen nan lafiya ana ta bi. Amma mu a ra'ayinmu lalle ne Najeriya saki kuɗi ga 'yan Najeriya. ba zan zo mutum ya ajiye kudin sa kuma wanda ya ci abinci ma ya kasa samuwa wannan ba mu da wannan ba amma muna tunanin wata za mu za mu kira wani na musamman ga majalisa mu dawo mu zauna mu karɓi mu katsa wannan hutun na zaɓe mu zo mu zauna ko ina yanzu ingila ma suna canjin kuɗi amma ba sa rana ba suna yi ne kawai tsohon kuɗi ya shigo to ba lallai sa ci ba sai su fitar da wani amma nan ka tsohon kuɗi ya zo ba wanda a fitar da su gwamnati ba ta buga iya wanda ma ta karɓa ba tukunna. da dai rikicin wasu gwamnonin jam'iyyar apc da kuma fadar shugaban ƙasa na ƙara tsanani. Saboda gwamna Nasiru Amadar bayan jihar Kaduna ya ce duk da ke dai gwamnoni uku ne suka kai gwamnatin tare Najeriya ƙara gaban kotun koli amma dai suna da goyon bayan rankata kafatanin gwamnoni. Ba shi ne ganin shugaban ƙasa na farko ba, wakilan gwamnoni sun gan shi sau biyu ko uku har daura sun bi shi, shi ne aka samu wannan ƙarin kwana goma. Amma mu a ganinmu kwana goma bai yi ba, kuma ba haka ake ba a kowace ƙasa a duniya saboda ka wannan shiri ne aka yi domin a sa mutane cikin halin kakani yi domin su juya su ce kai zaɓen ma kar a yi ko kuma in ma za a yi mu ba za mu zaɓi wannan tsinanyen gwamnati ba da ke mana haka shiri ne wasu a fadar shugaban ƙasa suka fito da shi domin suna da shugaban ƙasansu da suke so ya gaji Buhari muka ce ba mu yadda ba mu mun ɗauki matakai gwamnoni na jihohi guda uku da Kaduna da Zamfara da kogi mun kai gwamnatin tarayya kotu kuma duk sauran gwamnonin talatin da uku suna bayan mu to yanzu aka turo min cewa shugaban ƙasa bai mitin da duk gwamnoni ba ya yi mitin da shugaban gwamnonin apc a cikuba gudu da shugaban gwamnonin pdp tambuwal da kuma gwamnan central bank emefele da suka fito dukansu ba su da yi magana abinda wannan yake nuna mun a sani na na yadda gwamnati take shine ba a samu yadda ake so ba saboda haka yanzu kila abin da kawai ya rage karan da muka kai kotun koli na Najeriya wa'annan kan da suke tare da shi Allah ya karya su Allah ya kunyata su Allah ya sa mu ga bayan su Sai dai kuma shi tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Kanawa Alhaji Ahmadu Haruna Zago ya ce ai zagon kasan da gwamnonin suka zabga ne ya ja musu wannan jalli joga domin abin da suka tafka tun a lokacin zaben fidda gwani. Eh, in ka dauko nan jihar Kano akalla a rasa mutane da yawa da 'ya'yan jam'iyya ne kowace lokal gama zaga jigai ne da da su ake alfahari a APC misali sannan in ka dauko kuma ita kanta eh, ƙasar gabaki da kasar ta rabu domin idan ta kai ana zargi cewa akwai masu goyon bayan Bola Tinubu akwai masu goyon bayan Atiku a cikin bila kai kasan an samu rabuwa watakila waɗannan gwamnonin da suke maganganuwa watakila su da masu raba kafa domin dama su ba su da tabbas idan haka ne menene makomar jami'ar APC a zaben nan to makomar jami'ar APC tana cikin hadari domin gwamnonin nan da su aka dora abubuwan nan ba kan daidai ba misali aka sai kur'un masu kaɗa zabe a filin zabe aka zo kuma ana ganin Najeriya ma ta sayarwa ce wanda duk wanda ya mulkin Najeriya bai taɓa yinta da kuɗin sa ba kowaye saboda tsarin mulkin Najeriya mai hankali mai mutunci wanda ya san siyasa ya san ba a iya cin Najeriya da kuɗi da har ya zo sai ma da aka tara masa kuɗi bai taɓa ba da mutum mutum ya je gidansa ya ba shi kuɗi ko ya zo gidansa ba kuɗi ko ya ba ku kuɗi ga miliyan kaza ku je ku raba a ba mutane bai taɓa yi ba saboda idan mutane suna ganin cewa Najeriya tattarwa ce to za su yi mamakin yan Najeriya idan an fito da kuɗi mutane za su karɓa an taɓa yi an fito da kuɗin mutane sun karɓe sun kare jami'ar game da maganar hukuncin kotun korin da ta danka wa shugaban majalisar dattijan tare Najeriya sanata Ahmad Lawal kujerar majalisar dattijan tare Najeriya jihar Yobe ta Arewa kuwa masanin harkokin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ne ya ce a gaskiya wannan hukunci fa ya sauya musu tunani. Wannan shari'a hukunci gaskiya ya zo saɓani da hankali ya kuma zo saɓani da tunaninmu domin a da tunanin da muke shine daidai da hurumi na sashe na biyu da talatin da uku na dokar zaɓe kenan ya ce ba zai yiwu a canza wani ɗan takara ba na jam'iyya har sai idan shi a ƙashin shi ne ya rubuta cewa ya yi murabus ya sauka ko kuma idan ya mutu to ba a samu ko ɗaya daga cikin waɗannan ba kuma dokar zaɓe sashi na 115 sakin sashi na da a cikin baka ya yi haramci ga dan takara a kakar zaɓe ya yi takara ta wuce guda ɗaya. To, ba mu san madogara da babban kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasa Supreme Court ya amfani da shi har aka ce wannan koma ɗin ta juya ta tabbatar cewa Ahmed Lawal shine ɗan takara ba tunda baya cikin waɗanda suka yi wancan takara kuma wancan ɗan takaran bai yi murabus ba kuma bai mutu ba. To, abu ne wanda yake ya ɗaura kai kwarai da gaske. Saura kuma ba zan iya cewa komai ba sai mu jira mu gani me ya ƙarin bayani bayanin da babban supreme court ce za ta yi akan hukunci tunda bata fito da bayanin cikakken bayanin madogararta akan irin wannan hukunci ba. duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafa iko cewa kwanakin da aka kibe musu fa ƙara ƙarewa suke kuma babu damar wani gunguni domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 108 ne dukkanin masu dafifin dafe mu dafa iko su yi sallamar sakin kudirin da suka dafe na dogon zamani kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim hamza a babban birnin tare abuja sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi babu cin karo ko saɓani ni isa lol ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya